kamar yadda aka faɗi kuma wasu wurare wasu kalmar an ce biyu haza la ya zo lokacin ibada na yin yazo labudda misalin azumi ya taso menene ya taso wannan kan dole a koma magana ɗaya amma don wani ya ce riyu ana ya ce wa tsawa haza la ya na. saboda haka nan dama wani abu ne inda za mu dinga sanin yaya za mu dinga ƙudura al'amuranmu don saɓani tsakanin kwana ɗaya da kwana biyu ba wani abu ne ba wanda zai yi ba ne mutane can da yawa biyu muna ɗaya da wata ɗaya watan almuharram dai hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu Allah ta baraka wata alamu ke roƙo da ya mana dace da muwafaka a cikin wannan sabuwar shekara Allah ta'ala ya samu ninka ayyuka sama da shekarar da ta gabata abubuwan da muka yi asaran su a wannan shekara Allah ka ba guda dama mu su a wannan shekara abin da muke so mu dan yi tsokace a kai a ce a yi maganan farkon shekara a irin wannan lokaci riyoya sai dai a fincino wasu 'yan abubuwan ba a rasa ba wanda za su zama mana wata matashiya wato shekara ce wanda za a durfafe ka da burace-burace da haushin abubuwa alam godiya ta tabbata ga Allah wanda ainihin ya sanya dare da rana masu sassafawa wannan ya shiga wancan ya fita haka ake ganin su wannan Allah bai yi su haka kawai ba ya yi su ne liman arada an yi zakkara da wanda yake da nufi samun ya wa'astu ko da shakura in ya duba yana so ya gufi wa Allah baraka wa ta'ala da san waɗannan ni'imomi daga Allah ne ya gode wa Allah da bakinsa sannan ya ɗauki ni'iman da ta shigo hannunsa ya bautata wa Allah da ita kana Allahumma hadha minka wa wannan daga gare ka ne kuma wurin ka zai dawo da yi alƙawari ya ce la in shakartum la azidannakum min dawil albab na tabbatar babu wani abin bautan gaskiya sai Allah sai kada yake ba shi da abokin tarayya a gare shi mulki na gare shi godiya ta tabbata a gare shi wani hulmar mabda mafara daga sa ne shi fari mutane shi fari komai kuma gare shi za a tattara a kowa daga nan ya ba wa kowa abin da ya dace da shi in alheri mutum ya samu alheri in aka aka shi son sa. na tabbatar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah kuma jakada ne na Allah shine fiyayyen duk wanda idan fitawa Allah muna roƙonka Allah ka daga tsira da aminci a gare shi da mabiyansa da sahabbansa da duk wanda ya riko da sunnarsa har zuwa ranar misali Allah ka amince masu amincewa Allah ka samu cikin su don ƙarshen sunayenka bayan haka yan uwa al'ummar musulmai fi mustahalli kulli amin hijiri wato akwai manya-manyan abubuwa a mafaran kowane shekara wanda ita mata al'umman manzon Allah su mai da hankalin horin wa ma'a ishiraki kulli sana tare da hudowan duk wata shekara abubuwan ko dai sababbi ko kuma suna nan jaddaduwa suke yi tabbaru fi tarihina al-islam al-majid ahdathin ibamun manya-manyan abubuwa na bayyana ko su faru ba suna nan ba a kula da su ba amma sai ka ga kullum da wani su daga fitowa uke yi yau da gobe yau da gobe na daga fito da su kawo ƙa'i'un jisar ko manya-manyan abubuwa la makana kuwa su waɗannan manya-manyan abubuwa suna da matsayinsu a wurin al'umman annabi muhammadu al'umman musulmai walaha aqaruha albalig kuma suna da tasirin su a cikin rayuka fi izi hadhihi al'umma, masu nuna girman wannan al'ummar da irin taimakon da Allah ya bata da irin ƙarfi da Allah ya bata da irin kyautatuwa da dacewan shari'arta a kowanne zamani a kowanne ƙasa, ba a haurata sai dai a kai ta Qur'ani yana yahdi lillati hi aqwam duk wani matsala da za ka ɗauka in ka kwatanta ta da ta musulunci za ga karin musulunci ya fi dukkan wani tsari da ake da shi a doron duniyar nan Don uwa musulmai wayannan abubuwa da za a yi tsokace a kansu masu muhimmanci, wasu abubuwa ne masu muhimmanci guda biyar an wayannan abubuwa ya dace faɗakarwa da ƙarfafawa ga wa'annan abubuwan ya dace al'umma musulmai a daidai irin wannan farkon shekara su dinga faɗakar da juna su Na su yama na hannu zana mu al'umma na wannan zamanin na isu ma ishiraki amin hijiriyin jaridin wanda muke rayuwa a farkon wannan shekara ta yau Allah hadhihi al-qadaya zai yi waɗannan matsaloli guda biyar wanda za a lissafto su ɗaya bayan ɗaya su zama wata hanyar. li tahrikil himam wanda zai zaburar da jama'a wasin hadil azai ya yunkura da himma da ta yi bacci don himmomi akwai su sun yi bacci ne yi masu ija da su riko na hakika da kitabin yana wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi in uwa musulmai a gurguje awwalul adati farkon matsalan ko kuma hadisa don ta zama hausa bai kamata a faɗakar a kanta jadiratun bil waqafati hazima wanda ya dace al'ummar musulmai su tsaya su jajirce wajen tsayawa inna ahammal qadaya babban mafi muhimmanci qadaya wannan hadisa allati yanbaghi tarkizu alaiha wanda ya kamata komai a kafo shi akai fi mustahall kulli amin ba bana ba ba baɗi ba a dukkan farkon kowace shekara inna istiqbala hadhihi al-am iskantan wannan shekarar kadai li amin jadidi min hayatiha huwa bi mujarradihi hadathu sai wata hadisa ce la yastahalu biha yau gaba ɗaya yau muna ɗaya ga wata za mu durfafi menene a cikin watannan ne za mu ga za mu roƙa wa in ba ba fi an gari ba ba bin nasu ko da uke a tunanin wasu daga cikin mutane suna kallon sa hadasan hayyinan litsu da amalihi amma akwai ishara ko kuma akwai wani nau'in karancin faɗakar da jama'a hayyinan likuli amalin saboda dogon buri zan yi ba zan yi ba akwai burin duniya burin kasuwa burin kaza burin kaza kuma zuka sun bushe ya iya zambillahi mutum bai duba yau an gaftare shekara guda a rayuwarsa fal ayyamu su wa'annan kwanuka marahilu wa mataya tubu idini duniya sukan nesa ta daga duniya wa tuduni min suna matso da mutum lahira kamar yadda wani mai waka yake cewa ina da nasrahu bil ayyam na kasawa mu muna murna yau shekara fa shekara ba murna ne ba za a yi dafe dafe ba Ayi, yi walimomi kuma da murna sai ya ta a yi kuka Yau mun gabtar shekara a rayuwarmu wa kullu yawmin duk wani wuni da ka sani mada yuduni min al-ajali Ina matso da ajalin mutum ne fa'amal li nafsika kai aiki domin rayuwarka qabla al-mauti mustahidan iyakacin iyawarka فإنما الإفك والخسران ريبا دا تاتيوا تاتيا أيكي نيكوي وان دا أيكي جاري بطر وان دا أيكي با يا جمع تاتيوا يا فن بالله yanzu na ake zuwa min cewar wani da dattijo na jin ko ya shigo inda zai da gani da daddare ya mutu shi shekara yana shigowa a shi iya shekarun sa kenan amma yadda bayani ke nuna min yana nan yanzu a asibiti iyalansa suka ce a ɗan jira ya zo a kawo shi juma'a a yi masa bankwana bayan allah maza da mata dattawa da yara su taru su roƙe allah ya gafarta masa saboda kana haka nan iyalansa suka zaɓa a yi masa kowa ya wanke zuciyarsa ya masa shi ma wata rana ce da shi za a yi wa kamar yadda za a zace yau ana sabuwar shekara sabuwar shekara kan gaba murna shi yanzu iyalan waɗannan shi yanzu ya yi bankwana ya shigo ta dai amma gaba ɗaya bai ƙara su ba shi yanzu ya tsallaka yana daga can tsallake bai shigo to ga yanzu man shigo za mu kai ta ba za mu kai ta ba muna da kaso da yawa ɗan kasan mu ɗan ƙanƙane ne ba mamaki wani ya shigo ɗin kila zuwa yamma zai wuce to haka nan rayuwar ke wannan shi ya kamata mutum yi tunani abun nan ɗansa su masannan wanda iri ba ta wanda ya aiki wannan jai ce ka Allah da iko ki gaskiya ne amma wannan ba da amfani ka ba sai ka yi ayyukan da suka dace da kai gaskiya ne kullum yawmin yuduni min nuna duk wani wani in ya wuce ka matsa wurin kabari wa yubu ido an ana dubi wal qusuri ya ne fasar da mutane daga rayayyun gidaje an share ko haya kake biya a wani mai yiwa gidan shi ne to duni kwana in ya wuce ya daɗa matsar da kai yanzu sauran ka kwana kaza a cikin gidan nan ko ka taɓa zama ka yi tunani a cikin zuciya yanzu kwana nawa ne ya rage min alaƙin nan fiye ma kwanan kenan yau da Allah wannan ya taimaki mutum ya tsaya ya dinga gyara abin da ya kamata ya gyara kullum kwanan duniya ta ce maka magariba ta shigo to ka kwashe wani kwana ka matso yanzu a gidan nan sauran ka kwana kaza amma Allah ne ya sani za ka je can inda ba iyaka sa'ula na talgafala to ko in haka ne har yaushe sai yaushe za a farka sai mutum ya zance maka wa kwanan ya ƙare ma za rana alal ƙolobi wai me yasa wannan yau da gobe khilfatan inna laila wannan hada khilfatan ara arada hanyar yadhakkara ɗau'ara da shukura a kullum dare ya wuce to shi kenan an kwashe ɗaya daga cikin kwanukanka a nan gidan da kake zaune ko a nan garin da kake zaune ma za gasuwal basa'ir wal abasar mai rufe tunani masu tunani menene ya lullube gani masu gani innal muwaffaqa man yas'al li salahi halihi mutumin da ke da rabo Shi ne wanda yake aiki tukuru ya ya gyara zuciyarsa ya gyara rayuwarsa ya warware matsaloli na tsakaninsu da mutane ya gyara tsakaninsa da shi ne farko bihaiku ya kunu gaduhu khairan min yaumihi inda za a samu gobe ya fi yau yau dai ka ga abin da kai to ya kamata a ce goben ka ya fi yau shine hankali wa yawmuhu afdalu min amsihi kuma yau din nan ka a ce ta fi jiya wa amhul jadi sabuwar shekararsa afdalu min amhil madi shekara da ta gabata al'umman annabi Muhammadu sun yi asara ba a yi umra ba ba a je hajji ba ƙasashe ba a yi juma'o'i ba sannan jami'i ta zama abin da ta zama ba a yi idi ba ba a yi sallar idin ba ma ba ba a yi abubuwa sun ta hajji hajjiri menene inda ke zama wata ramadana mu tattalin bar komai mu zo mu zauna muna neman allah yarda da mu wani ba samu yi ba shi ita kafin an yi asaran abubuwa da toshe su to sai dai gyaran Allah don haka dole yanzu mai ta tuna mai ta kyanta ayyuka da kace kaza musabi ne yi shi kaza sunna ne ka shi kaza nafila ne aikata shi kaza wane ne don kila mutum ba zai je baɗi ba wacce ta gama wucewa don zamanin da ke yanzu ba zamani ne har da kai dariya ba akan ne za ka yi dariya baka san menene asarar da kai ba ga shekaru na tafiya wal kayyisu mai hankali mai tarbiyya mai hikima filosofa man hasaba nafsahu shine wanda yake zama ya yi ƙididdigan ya hukunta ransa ya yi wa irin wani bincike na kwakwa inda da kulil amil jariri za ka zauna daga kai sai ubangijinka ka tsaya ka yi lissafi tsakanin ubangijinka ka yi wa kanka da kanka bincike shi ne kai wa ranka bincike ko ko ya rayuwa ta ta gudana baraya aka yi ba na ta cuce ne da yawa na yi sakaci da yawa na rasa kaza da yawa amma in Allah ya yarda bana ba shi Allah ya kawo ni ko sai na toshe abin na rafa wa raja hisabatihi ya sake bibiyan hisabinsa tun da ba ra'ayi wani don ya kamata a wannan ƙasar dukkan su al'amura na duniya yau za a gabatar da su ko gobe a sabat ma'aikatu wurin islamiyoyi masallatai ya kamata an samu rahoton shekarar da ta gabata ci ba aka yi ko bayan aka yi islamiyoyi ya aka yi kamfanonin kallonzu ne lokacin da za ka yi musulmi ne a matsayinka na musulmi yanzu za ka zo ka yi wa kan irin wannan ƙididdiga yaya alheri na da tsuwa ake ko raguwa yake duniya ta raguwa take ko na tsuwa take kuma an tana da tsuwa ta wanda ta an yake abin nan gobe ne yau duk ka gama komai gobe za ka gabatar da shi ko kuma ya kamata tun jiya ka gabatar da shi tun da dare na shigowa tun faɗuwa rana ka riga ka gabatar to kuma yau an waye gari jimma abubuwa zai wahala wanda za ka aikata saboda zuwa sallar jimma amma dai gobe komai zai kammala wasaka safa jadida min hayatihi ya buɗe sabon shafi na rayuwarsa yaya ga wata kuma wannan magana a shiga duk inda aka zauna zama ita ake tattaunawa tsakanin iyalai tsakanin abokai tsakanin wane ne mu ma mu murna mu yi himman yaɗa ɗaukaka sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka tusa mana ɗaukaka wani wanda yake allah ya ɗaukaka shi amma su da suka tashi ɗawa sun ɗaukaka shi ne da mugunta a bayyana annabi Muhammadu a ɗora wancan bambancin musulunci labarin zai zo same ku hasali lokacin da annabi ya hijira ya samu yahudawa na azumi goma ya shigo goma ga muharram suna azumin ashura ya da kowa bai cin abinci yace me yake faruwa ne me ya same ku suka ce ai yau ne muna murnan tsuran annabi daga annabawan Allah annabi Musa a wannan rana ta goma ga Muharram Allah ta'ala ya tsoratar da shi daga sharrin Fir'auna rana ce wanda aka halaka Fir'auna saboda haka nan idan an halaka makin Allah bayan Allah sun ci nasara ba walima ake ba na kaɗe-kaɗe ba walima ake ba na ce ce ba zama za a yi ba a sa baƙaƙen kaya abin da menene abinda ake yi komawa ga Allah sai ya azumi a yawaita ambaton Allah a yawaita kaza a yawaita kaza a yawaita kaza a yawaita ayyukan alkhairi saboda haka nan shine muke sai ce to ai mun fi ku kusa da Annabi Musa ku mabiyansa ne ni kuma dan wana ne jerin wani ma'aikatan wurin Allah daga cikin manzannin shi na ɗaya daga cikin manzannin Allah ne na daga cikin ɗaya daga cikin manzannin Allah mu ne ba bi aula mai wannan azumi don haka sai ga sanarwa cikin gari kowa ya ɗauka da don karrama wannan bawa ba ainihin kyauta da Allah iwa ɗaya daga cikin ɗan uwanmu mu taya shi murna mu ma mu yi azumi a kafa duka al'umma su yi azumi sabanin su ku duk ƙasar da suka mallaka sai an rushe duk wani ƙarfashi na addini an ɓata shi da ƙarya da gaskiya an bi an rufa shi sannan su ɗora nasu shi kaɗai su ɗora nasu shi kaɗai to don haka nan mutum zai tsaye wannan ƙididdiga ya duba wannan sabon shafi wata ahada rasidahul ukhrawi ya sake bibiyan ajiyarsa na lahira ya duba akawun ɗinsa me da ya zuba in ya manta ya duba me yake shiga wajibai na shiga na filfilo na shiga da yawa wata zawwada min al'amal salihi ya sace zage dantse ya shammare don ayyuka na gari wa qaddara li khutahu kuma ya sake sake takon kafa Tun tunda tafiya zuwa lahira kamar tamkar tafiya ne a kan titi ma'anawi ne takawa dole ka dinga duba rayuwar nan yaya kana tsakiyar makiya ka da bayanka dama da ka sama da kafanka an yi binne-binne a gabanka an yi binne-binne a bayanka ana maka bitu da kwalle ka sake komawa ga Allah wannan bai fitar da kai a baya zai sake ci gaba da fitar da kai amma ka sake kyautata alaƙanka da ubangiji ta baraka wa ta'ala da bautan Allah sannan kuma ka haɗa da fasaha da Allah ya baka Allah ya baka wannan tunanin don ka yi amfani da shi don haka a wannan rayuwar ta duniya sai ka dinga duba ya ake ciki yadda duniya ta juye kai ma ya kamata ka tafi daidai da ita amma karkashin alkur'ani da sunan manzon Allah da takaice wannan lokuta abin da take nufi mutum ya kyautata tafiyansa ya ƙara yadda ke tafiya ya yi kaka tsantsan saboda ina tsakiyar makiya Allah gabar da baya a duniya wasu hutu da mu'amalarsa haza ala mustawal Afra. wannan alaƙan ɗaiɗaikan mutane haka mutum ya kamata ya kasance yi wa kansu hisabi sannan kuma ya duba irin ibadar da yake yi ta inda zai ƙara sannan kuma ya lura da sabon tako da zai yi don ƙarshen ka wannan shekara za ta zo da sababbin abubuwa mota addida wanda duk ka sani a bara ƙarshen ka ya yi isra yanzu an zo da sababbin kuma hanyar da za a kullo musulmai don haka kana tafiya dole ne ka ci gaba da wannan a rayuwar ka kai kaci shaksiyarka ko a gidanka sai ka samu canje-canje amma al'umma Allah in muka koma al'umma gaba daya da ko shakka babu duniyar nan tana da tsohon manta tsohon ciki hula lafiya bil muskila ce musibu ne ga sunan mutanen wuya a ɓangaren addinin shi ba a cewa kawai ɓangaren siyasa da sulat wani ɓangaren zaman lafiya cikin gari da wajen gari abubuwa ne ga sannan ba su da ga ba su da lissafi abu sai dai ainihin zai sai su shuru wajen ɓangaren tattalin arzikin ne shi ma an shiga iya wuya tawa ta ɓangaren ilimi an shiga inda aka shiga abubuwan nan masu kama da wajen kusan nan da manya guda biyar ɓangaren addini ɓangaren siyasa ɓangaren jafi zaman lafiya ɓangaren tattali wajen ilimi ko ina an shiga iya masu ba sai ga kama an yi ciki kuma tayo kanmu wasu kula bai fita ne cike take da asara ta hanyar cikin kiro ya ce da abubuwa masu ruɗan mutane daga duniya daga lahira yau wannan kalekale ya canji mutum wancan na fizgan mutum wancan abubuwa da suke shagalantar da mutum ba su da adadi ba su nan ba su da iyaka wanda ka gani jiya ba shi za su gani yau ba kila gobe abin da za ka gani ba in ba a fizge ka ta nan ba hmm, sa yi waje da kai ta can Da da ضعفه وفرقته وسفاته za ka zama a rauni ake al'umman musulmai na gaba ɗaya al'umma malan rauni ake baya ake ba rabe-rabe ba ainihin shata zulla kaskantuwa ake wulakantuwa ake saɓanoni ne ga sunan wanda kuma duka waɗannan alamomi ne na rikin nasara tanazau gaddama ake yawa ta tsakanin ɗa da uba ga yadda ake zaune tsakanin yan uwa da yan uwa makwata da makwata muskiloli ga suna don haka duniya in an dube ta haka ga sanan ga halin da ake cike ta ga dole ne a yi takakan wajen tafiya a wannan ba sai an tsawaita ba babu wata mafita kuma ille a koma ga Allah matsala na biyu wannan kawai abin da za mu ce masa sunan da za mu bashi da hausa za ka iya nazarinsa ko kana daga kwance sabuwan shekara mushkil wajen sabuwan shekara dole a yi hisabi dole mutum ya duba ainihin zama sa kansa da zama su tsakanin jama'a dole ya kyauta ta kansa domin kila ba za a maimaita ta ba wannan ce ta ƙarshe ga mutum matsala na biyu ɗan uwa musulmai hadasul hijiratin nabawiyya ba a taɓa manta wannan matsalar ko a ce masa hadisan hijiran annabi wannan hadisa ta hijiran annabi kuna ta nazari a kanta inda za a sa a yi nazari a kanta ko Allah hakika da an samu sauƙin abubuwa da yawa wannan hadisa ce la kal inda an tattara. har na duniya ko na makka sun haɗu da goyon bayan annan duniya a kan ɗayan uku a kan annabi in ma a ɗaure shi a rufe duk abin da ke kansa wa in ma a kore shi a ƙasar wa in ma su kanci a matar da shi a kashe shi sallah sarki ba su sani ba wayan kuruna wayan kurula ana ta mice mice a inda ake mishin din ana ta tsare tsare da inda ke to Allah na nan na tsara na shi mutane su tsara Allah na tsarawa tsarin Allah za a bi ba tsarin mutanen ba da shirya haka za a yi وكذلك annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an عن kan wannan gabar shekaran sai ka ba bi an zaɓa masa ya zo ya fita gari ko an gaba ma zai iya zama a garin babu wani abu a ainihin ko ka san yadda ka annabi Musa ne haka cewa maman shi ko dai ki shayar da shi ki manta duk wani kashe jinjiri ake wannan zai sha amma an gaba za ki iya durfafan wannan ba yi a kwata shi a kogi ki ajiye wa Allah kayan shi sai ta ga ta zaɓi dai ta yi akwatin ta kai wa Allah kayan shi a kogi to ka duba inda ka ce ba komai ma za a dawo da shi gare shi nan ya dawo fir'auna na bin na kashe wani mai addini akan kaɗa samu mai kawar masa da tsarinsa na kama karya shi ke don kaddara ta sai ai maimakon ka daina jin tsoron wanda zai zai kawar da wannan tsarin wanda zai kawar da wannan tsarin kawai za ka rene shi kuma ka kai shi ya rene shi da kansa ya ciyar da shi ya shayar da shi yana girmama shi yana kufatar da shi yana ne lokaci da yi Allah bai kaddara a da ya zai da shi kuma don shi kenan an gama to haka wannan magana na hijira haka yake hadathun ya hamilu fi tsayyatihi ma'amala shaja'a wannan matsala ne wanda yana ɗauke da nau'in bayanin jarun ta kan Allah da sadaukar da rai da irin wani haƙuri da irin wata nasara da sadaukar da rayuwa hijira annabi na nuna dogaro ga Allah ainihin na nuna jawantaka na nuna kawantaka to da yadda suka dinga aikata da abubakar da yadda aka yi da ya koma madina wal itijaju billahi da rikon Allah wahdahu mahama balaga sayyidul adai duk inda makircin makiya ya kai kama Allah ba kai za ka yi aikin ba in ma ka mutu zai gafarta maka ne ya zaɓa maka ka mutu in ka ci nasara shi ke nan ka ci gaba da aikinsa inna hadasal hijirati hadasun hadisan hijiran annabi wata hadisa ce ja'alahu Allah subhanahu tariqan lin nasri wal izzati hanya ce ta nasara wa rasul islamu ba ɗaukaka tutar musulunci وتشييد دولته ذكرت قبولة أنسا كيف قبولة أنسا لن دي هجرة إن دي يقوم أنا أكا مثلا مبالا وإقامة شرع هدارته ذكرت شيد ورواي واسد شي قبلت إن في هذا الهدف أولنا هادسة هجرة من جرمة من الدروس والعبر أقوي دروس أقوي أبوه وادي ما لو استلهمته ummatul islami inda al'ummar musulunci na duniya yau za su koma akan wannan hijira su duba yadda aka yi su kama Allah ba ba yi musu wannan cin kashi ba ce masu ba wa amilat ala suka yi aiki akan ka'idan wannan hijiran وهي تعيش على مفرقه والأمر سنة rayuwa a مراربة aranda فوق lituhaqqaqa latahaqqaqa da sun bar wannan rayuwa akan iyaka ba akan maraba ba latahaqqaqa laha izzuha girmanta ba ya dawo quwwatuha wa makanatuha wallau karihal kafiru wala alimat ilman yaqin da al'umma sun sani sani ne yaqini annahu la halla li mushkilatiha babu wata mafita ga matsalolin da al'umma suka shiga ciki na musulunci a yau la salaha li ahwaliha babu rayuwa kyautatuwa da halayenta illa bi tamassuki bi islamiha sai dai in ta riko da addininta wa iltizamiha bi imaniha ta rike imaninta ta ba da tarbiyya akan imaninta da aqidarta fa wallahi al'azim ma qamat ad-dunya illa bi qiyamid din duniya ba ta taɓa kyautatuwa ba wallahi sai dai addini ya tsaya wala nala almuslimun alizzata musulmai ba za su samu izza ba wal karama illa lamma khada'u li rabbil alamin sai lokacin da suka bada kai ga mahalicin sama da ƙasa wa hayhata haihata har abada an ya hulla amnu a samu zaman lafiya ko raka'un ko salaman dole tiba'in an anbiya'i ba tare da an bi tsarin annabawa ba wal na da manzonin Allah idan ta haƙƙaƙa ayyuhal mu'minuna in wannan ya tabbata وتذكر المسلمون هذه الحقائق الناشئة مسلمين سكا تيا سكي نظري سكي قوي دولنا حادثة وعملوا على تحقيقها في واقع حياتهم كانت هي الصلة wannan shine makami alfa'ila alladhi taqatalu bihi wanda za ka yi faɗa da shi wadir alhafina shine kai sulke alladhi tattaqi bihi wanda zaka tsaggu da shi fi wajhi al-hajamat al-kafiha ta wajen hare masu rusawa والصراع العنيف da wannan faɗa mai tsanani allazi ta ishihu kuwal ard wanda karfin duniya ke rayuwa cikin sa suna abin suka ga dama sal quwwatu lillah karfi na ne haka kuma a rike Allah a gani walillahi ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون أنا آه، كلنا أنا كرمت إخوة الإيمان غربجي وتسروا عن هذه القضية هنا بقضية نوع قضية بيو تفرقوا تسكن تنصب والشكر da abin da ke في ta النبي محمد annabi muhammad a ko ta uku qadiyatun salisa tu'abbiru bi jala kana magana a sarari an aitizazi hadhihi umma zan wannan al'umma bi ha ita kaɗan ta islamiyya ba ta da bukatar wani taimako daga wani al'umma ke bukatan taimako da al'umman musulmai amma al'umman musulmai al'umman alƙur'ani ba su da bukatan taimako wani mutum a duniya duka wata bahinu bil'alami bi a sarfi ana kafa hujja wa duniya gaba ɗansa a lastakila lihabin al'umma wannan al'umma ta wadatu da kanta nan da tsarinsa wanda ke so kwarakwalar ɗansa al-mutamayyizi al-mustaka wanda an tsotso shi ne min a ƙidatiya wata rafiya har madaratuwa wannan qadiyya ta uku ita ce qadiyyar ajma alaiha almuslimuna al'ummar musulmai sun haɗu kanta fi ahdi umar bin al-khattab tun zamanin umar wannan al'amari tun zamanin umar bin al-khattab ya shekara dubu da ɗoriya duka an haɗu kuma har gobe a haɗe ake akan wannan qadiyyar ba rarraba ba wasu da suke wanda har za a tsaya a kalle su ba su rarraba ba muna kai muna kai ɗaya رضي الله عن عمر إنما التوقيت شيء تنتنشي شكرا معنى توقيت الهجرية بتاريخ أين هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من البركة galibani da ba a fai karanta shi ba sai da aka samu muskilan cek wajen albashi sai a ce wannan cek na sha'aban ne sai a kasa sanin wannan sha'aban ne sha'aban na wata shekara wannan cai na kuɗin mutum ya zo a biya shi amma na shekara ba a san wace shekarar ba shi ne aka taru aka samu umar kafar ya za a da wannan matsala ya tattaro muhajiruna wa'inda suke da faɗa ali ya tattaro an farawa na farko aka ibo waɗanda suka halarci dadar in aljannan nan wanda annabi ya kalle sai ce ko Allah ya kalle sai ce ko duk abin da za ku na gafarta muku su suka faru suka fama da uwan aka ce ta yanzu ya za a yi wacce shekara za mu sa shi kenan aka fara ba aka fara tunanin to da miladiya za a fara na shamsiya na ce da kandariya za a fa a'a na tarifawa za a fara ko subhanallah muna da kayan tarihi wanda za a yi abun nan tare da shi malamai suka zama suka kawo abu hudu abu na ɗaya ainihin aihuwa annabi babban hadisa ce abu na biyu fara saukan masu da alkur'ani abu na uku hijirarsa abu na hudu tun da hijirarsa ne aka kafa yi sa hijirar tana da muhimmanci abu na hudu mutuwarsa a cikin hudu nan wanne kamata a ɗauka zama suka ce Ranan da aka haife shi ran litinin a irin wannan ranan ya ce an yi murna kuma zan da ya mutu an yi bakin ciki wannan duka ba su dace ba don haka wannan ya rusa wannan a ba su kawai sau da abu biyu sau da haka nan sai alkur'ani yaushe ya fara hauka sai hijira yaushe aka yi ta ce e! Eh, tare zuwan Al-ƙur'ani duniya Allah ya turo da saƙon zo duniya an sha saɓa ne rana kaza ce wani ce kaza ne wani ka kaza ne saboda duka kowa da dalilin sa a da saɓa ne hijira annabi kashinsa daga makka zuwa madina shi yake zama ba muskila a cikinsa shi kenan waɗannan sabai suka taru suka yanke nan ne malamai suke cewa ce za ka samu almajirai yau masalan da umar sai ya haɗa muhajiruna da ansaru da ahlu badar mu yanzu zai ka ba mutum tsaye gidan rediyo ya yanka saboda dukkan ne amma shi sai bai tara haka shi kenan aka duba aka ce to shi kenan eh gaskiya ne gaskiya ne sai wani ya ma ah, kun tafi da ni nisa akwai aya awwal wa ne da masjidul qudsi ala ah, Ni ma في أول يوم أحق أن تقوم فيه أول يوم متى أول يوم فرقوا عن النبي مدينة na ما تكرش بقى تتورانا تقوى بان سابعني أكرتاو sannan kuma aka duba tarihi aka samu dukkan da aka fara na akan ce an haifi wani ranar da annabi ya zo an haifi wani ranar kwana kaza da zuwan annabi an kalli bakin muqaddasi ana sallah kwana kaza da zuwan annabi madina suka ce za mata a gwamnatance ne ba a ɗauke ta ba amma yanzu dama umar zamaninsa aka ka tabbatar da abubuwa da haka yanzu shi kenan ta zama a gwamnatance hijiran manzon Allah wannan ake kawo ta kuwa a ce yau mutum zai auren da yarsa sabbin da ta hijira zai auro zai ba da bashi zai mahaifinka Allah masa cikawa yau ka tare a gidanka yau za ka yi ba wannan ya kamata ka ɗora su don kowanne suna ƙoƙarin su taga annabawa da Allah riga ɗaga shi wa rafa an hu zikirahu ina ɗaukaka huna ba rafa na laka zikira ka kai to amma mu kuma al'umma mun yi bacci ya kamata a iyalai yau a nuna wani abu nan yamma kalandar nan in ma baka buga ba ya kamata ka saya wacce aka buga a matsayin ka ahlu sunna in za ka tura mutum murna sabuwar shekara ko ka duba irin yadda ake buge-buge a wancan wanda ta kunya ta fi kama da shi ka ga yadda suke buge-buge ake bana iri-iri ake menene kila masu kallon kafofin watsa labarai za su fi ba da labari in lokacin su ya kusa garin kansa za ka iske in samu wacce shekara ta doso rawa yake girgiza yake menene yake an al'umma annabi Muhammad ai mun ne da umma idan ka samu dama ka buga kalanda ba ba za ka yi abin nan ba saboda buga akwai kuɗi da sai kwara hudu kwana biyar ka tura wa mutanen kuwa kauye ka tura na ah, na tura muku dai ba wai ba ku samu kwanan wata ba a'a na turo muku ne saboda nan man shiga sabuwar shekara kai ma ka saya kasa sai ka ga abun bakin ko an buga kalandan sawa'un wanda ake yi ne a nan masallacin ko wacce wanda suka yi mata tayin kwamiti gida nawa za ka zo babu sai na abin kunya ne a ce a gidan ka babu wata kalanda ko don kawai kishin annabi mawar karon banza ma za a zo aiwata kakanka ta ce in an yi wa kakakka sake wani maroƙi zai zo shi ba zo wurin kuma ba kakakka mutu shi ita kuma ya zo ya wasa a gidan sa zan ɗaga masa an bashi wani maroƙin ya tashi ɗan autan ku zai zo ce kai ɗan autan ka zai zo shi ba zo gidan kowa ba shi ko a ba shi ko ko a ba shi wannan yaron ɗan shekara bai shi ya zo da rago ya dinga ihu ya dinga kwanala ya dinga menene daga ana ta kawo kai kowa ta kawo kaka ta kawo dangi su kawo abokan arziki su kawo matasa ma su kawo ce shi ba ruwan shi da su kawai shi da zai wa wani roƙo ba ya hafo ne wa wani ɗan shekara biyu shi wani sa ido a tarkata kayan sa ya tafi to mu yanzu ba za mu amfani da dukiya na ba mu daɗa fitar da sunan annabi muhammadu sarari mu mu samu kai kamar da aka ce na ayi masa salatu. shin da aka ce a masa salatu ba har ga tsira ba kai za ka samu ɗan kai ba shi zai samu ba ba kai za ka nema masa ba an riga an ba shi an ce ne duk wanda yi masa salati wata bara ta ce aka ajiye duniya duk mutumin da yi wa annabi salati to sai Allah ya masa salati a kuwa ka taimaka suna annabi ya face fitowa fili ka tsaga shi a tsoke tsinka a ina tsinka a ah, hai addini na ne ni musulmi musulmi aka ce maka ka je ka samu takardu na tuka da ke hannun ku interview da aka yi game da aka yi a duk inda duk nake aiki ce wannan shi ne ka san ganin sa ba amma ofis na ne dole makala ofis ɗina ne a ran da na tashi barin ofis ɗin kila ma da kayan na zan tafi saboda na san ya gawa ra'ayi ko ba in kuna son dan uwa ne zai biyo domin ce masa to ka gani ba abin nan na maka tanadi sai kuma ka tsora naka amma kai ba ka wannan a yage ka kwashe kayanka ka tafi da abinka ai ana ganin abin da ke faruwa a gare su suna wani na samun ofis za ka yake ko ina ofis ɗin sai ya zo zana abin da ya zana inda kuma da hankali ba ka za ka rauna a kai kana ya ɗana su to min babu ala muma, al'umman annabi muhammadu mu tsaya mu daɗa fitar da sunan annabi muhammadu don mu samu lada ladon na kula samu ta hanyar in ma ka buga waɗannan kalardu wa in ma ka saya wa in ma ku haɗa kai da kaba, ka duba har na ta kana ku raga ku damu don wannan ya rubuta wa wanda ya rubuta biyu wannan ba komai duk san annabi a kawo idan aka tashi gaba ɗaya sai mu ce me sarkin musulmi ya ce ko daga nan da sarkin musulmi ya rushe na kowa shi kenan waje abin nan amma muna da takardun mu daban-daban wani rubuta kaza wani rubuta kaza wani rubuta kaza mu ma da ko ba komai ka karanta ka ga hijira annabi muhammad dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu kaga dole yana ce hijiran annabi ya kace sallallahu alaihi wasallam to nan kafa an yi kuskure wanda kuskure mai rubutawa ne wannan afallahu anhu ma wurin daukan kuskure ne don an yi kuskure kasa kaza ta sai kaza kasa kaza ta sai wannan kuma ba kome yawan san shi ne janyo haka amma wanda da hajji ya taso za mu je mun aje kowanne na hajjin za mu yi Randa da menene ya taso man hake dama ba mu faɗi ba a matsayin ka ne kawai illa ya kace kafin abin ya zo dole abinda zaka kinta ta ka faɗi dama an kinta ta ne an faɗi zai iya daɗuwa zai iya raguwa zai iya zama daidai to sai da kana a wannan shekaran abinda zaka ƙara kai ma ka duba me zaka ka iya harzuƙawa ka daga kai da kai haram banda bukukuwa wanda suke za zama ha haram ta shigo ciki duk abin da zai ka daɗa hatta kama kungura wannan hijira ta annabi muhammadu da abin da isa ga gare ka dan da sauka gare ka kan jihadul qadiyya wannan matsala wannan hadisi tana da min magazan azim tana da fa'idoji masu yawa yajjar bi ummatul islam yana da kyau ya dace ga al'umman annabi muhammadu a yau yadda kula tuna shi da ya dace za ga iya irin ƙoƙarin da za ka iya yi kila za ce kai karatun ma bai zo daure ba da kyan ta daure ne da na fa duk da haka baka makara ba amma daga bana baɗi ba sai an tunatar da kai ba ka yi wani abu da zai sa baɗi ba sai an tuna ma ba baki lokacin na yi ka san abin da za ka yi tun da a gana ma ka so ka yi to amma dai ba haka ka so ba amma man la wani yi wa rako kullo abin da ba za ka cin masa ba duka to ba za ka bashi gaba ɗaya ba daga fatana ba'adu iya ƴaƴan musulmai sun fikinu bi da gairin na. yau kila in ka duba yawan kalandun da ake da su sai ka ga kila in ka kasa su ɗari zai wahala na musulunci ya ɗauki ashirin don za ka dinga bin gida-gida ko wannan kalanda ta wannan masallaci ko waccan kawai waccan makaranta ko wannan kalanda ta tana kwamiti za ka iya samun gidajen da babu kuma gidan musulmai ne za ka iya samun ofishin da babu in ma ka ɗauki waccan shi kenan salon lillahi na manya ne wanda suka yi ko ka ɗauki wanda kake gani kai ta maka je ka rubuta naka tun da nan ba kawai lakan ga ko aure ake ba buga ta da misali an yi wani eh, littafi haka an yi wata kalanda haka mun yi saukan karatu ga kalanda na buga kowa ka ba to ka dinga buga ta addini ka dinga buga ta manzonka annabi Muhammad a matsayin ka kai musulmi kai ake ba wa abin nan وقد فتن بعض أبنائها بتقليد غير المسلمين والتصبر بهم دقيقون في تواريخهم ba mamaki kila a je a ta ofishin alasan babu kalanda akwai to ya kamata tambayar da suka je suka gani akwai go to to ya kai gani shi da to shi kenan ofishin wani ma ya kamata ya gani akwai kalanda ya ce ko akwai zuwa na tu masha Allah har kira mu gida gida amma ba kowane gidan ba gida ji irin da mu za mu dinga je ina kalanda za mu je falon wa ina kalanda wani ne ina kalanda wani ne ina kalanda sai guda kaza turawa yan ƙauye kaza sai kalanda gura mu irin mu yan ƙauye nan yadda zai mutu na Allah ba za ka ce ba na turo muku ne a matsayin da kusan kwanan watan musulunci ba a'a murna ne na rasa abin da zan yi murna da shi ba haka na sai guda goma ga sunan a gare ku a raba mutane a sassaka a cikin dakuna saboda menene ku daɗa tuna sunan annabi Muhammad kuma sannan da nasiya duk abin da za ku gudanar yanzu ku dinga sa kwanan wata na wannan ومنهج مستقيم منهج نظام منبثق من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم التي آه، من سنة أين عزة الإسلام إذا هو هو المسلم da aka ce musulunci na da komai hatta iya musulmai sun yi wani rabar a ƙafa ainihin shaksiyatu وهل ذهبتني لي في كدم المغريات سكن روح الدنيا مولا يربي إننا أمة ذات مجد وعبارة وأصول تاريخية wanda za ka yi lokaci ya rasu na tsaron ƙarama zuwa zuwa duk tarihi duk wanda ka rubuta ɗaya ne a wurin ka mun yi imani ba ka sai umar ba ta musulunci umar in muka tantance wuce shi ne mutum da biyu abubakar radiyallahu anhu sai shi kuma ya yi abubuwa shi bai iya ce duk tarihi ɗaya ne ba man an yau har ka shiga kafin watsa ba ka ce duk ɗini ne wannan ka ne a ah, ana fahimtar da umar kenan da kai da umar daidai kuke umar dan da rabuwar lawan ya ce ba ɗaya bane ba yana neman a taimake shi a ba shi shawara ya za a yi aka ban shawara sahabban nan suka taru suka zartar da wannan a irin wannan dattawa da suka taru suka zartar kai kuma ka zo ka ce ba haka ba su saboda kana na umma za ku majadi muhabara muna da girma al'umma ce tana da ci gaba na tarihi komai na ta yanka dubu asalinsa mai karfi ne tana da manhaja mai zaman kanka mun ba su ummin kitabi rabbina ya bulbulo ne daga littafin ubangijinmu da sunan manzonmu falasna bi hajati ila taqalidi ghayrina ba mu da bukatan kwaikwayon wasu mu بل إن غيرنا وصموا في الحقيقة بهذا إلى أن يستفيد من أصالتنا سفائدا كدكتانه وحضارتنا yana ce so me muke da shi wanda za a koya ce kai ne baka san tarihi ba ka je ka karanta tarihi da kyau za ka je an ce maka kusan mu'uzanin tsarin faransa akan muktasar khalil aka fara shi kan kana ya nuna gwanin mai hoto ce shi gwanin ya gana su ne hoto ga na abin kunya an na abin gane kai ba gane ba nan ba zai yi muku ishara dalla dalla ba amma ku je ku dubi madarsatul du'atu zai ku bayani mai gamsarwa wanda za ku gamsu malami ne walakinahu at-taqallid wa tabayya kai koyan irin na makaho ijabu bil sha'awan wani wal mujaratu da tafiya ta ƙarya wai ta zamani ko ta halaka wal inhijamiyya da karewa ma'ana faɗo wata shabbuhu al'ama da kwaikwayo irin da makanta min ba'adul muslimina sadahumullahu yanzu ba gani ba al'adun musulman inda misali za ku zauna kuna karanta littafi ya kai biyu shi kenan ya sa ce an ɗauko wani mutum daga kano zai lacca an ɗauko wani mutum daga sokoto zai lacca gaba ɗaya zai kuma ta abin da ko da shi ba ne ko ballan kan kuwa sai ka ɗan tsallake gani ake wanda ya fi suna yanzu kun gani ke duk duniya ba wanda sai shi shi kaɗai don haka yanzu ya zo da ilimi alhali ya zo da ƙasa ne annabi cewa ke man tashabbaha bi sun fa minhum duk mutum da ke kwaikwayo mutane yana daga cikin su ka zaɓi wanda za ka kwaikwaya ka zaɓi wanda kake sha'awa ɗan wani suna a gurguje rabiyar kabara na hudun waɗannan matsaloli hadasun azimu wata babbar matsala babbar hadisa muna da da uku fuskantar sabon shekara hijiran annabi go, sannan tarihin wannan tarihin ta ƙauyen ijiriya gane hudu wani babban al'amarin da ya auku a wannan wata na muharram fi darasin daligun a wannan wata kuma babban darasi wanda duk duniyar musulmai masu hankali ba su manta shi ya dillo ala da auliya ihi a wannan wata Allah ta'ala ya taimaka wa masoyansa da kusa da shi wanta kamale da inda mayar da martanin fannin a adaihi mahama ta tsawalu duk inda suka kai da dadewa إنه حدث قديم wani abu ne hadisa jan ta tsawo uku ne lakin lahu bi magazahu sai dai ma'anarsa fa'idojinsa mutajaddidun ibar al-azmiyah wal amkina kowane zamani a kowane kasa innahu yawmun tusaru nabiyillahi wa qalimihi Musa ranar nasaran annabin Allah Musa mahila ku fir'auna attajiya da halakar fir'auna mai taurin ke wanda yake karanta alkur'ani ya ji duma ta hamiluhu ka san kissan inda an wannan kisa ta tattaro hadin kisa al'azima min hayyizul kabiri na wuri mai yawa duk mai kanta kwarar zaka kamar dama qur'ani ne musa ka saukarwa kowace sura har cikin sura sabbi zaka ga ainihin ne sufi ibrahim wa musa wa arabin mutajaddidun wannan yana nuna maka mahimmancin rayuwar annabi Musa alaƙan saƙon annabi Musa ba saƙon nan na annabi Muhammad. Allah sarki duk mai sauraron tafsirin in ka maka Muhammad Gumi in ya ka zo kan suratul Nisa'i a ba suratul Isra'i zai ce wannan suna tana muƙarana tsakanin saƙon annabi Musa da saƙon annabi Muhammad. Shi ne yasa mata matashi amma. بتجدد عبرا وعبرة دم أسوى وعبرة ودرس للدعاء دو كوية درس الجماعة وعزي سبيل إذن ونح ونبلن سنو سنو وإنه مهما بلغ الأذى duk inda cutarwa ta kai da cutarwa duk inda tuzgunawa ta kai da tuzgunawa duk inda zalunci ya kai da zalunci fa inna nasarullahi qarib nasara Allah kuka take mahama lallai al-layl suka ce fala budda min duk inda dare ya kai da tsawo to tabbas alfijir zai bayyana kama anna fiha darasan kamar yadda akwai darasi li a adwi da duk wani makiyin Allah ya kallo ya zai ji Allah ba a iya faɗa da Allah ba a iya faɗa da manzon Allah kawai al'amar ka karyo kai masa ɗara ma wa rasulihi mimman nasha ala darbi fir'auna wanda suke son kwaikwayon irin tsari na fir'auna anna allaha muntaqimun min at tughati wadh-dhalama inna rabbaka labil mirsad haka aka faɗi a suratul fajr ayoyi dai da alkawarin ainihin Allah zai taimaki waɗanda suka riƙe Allah suka riƙe manzon Allah da karyewar waɗanda duk suke gaba da Allah da manzon Allah wannan abubuwa su nan da yawa ayoyi da yawa wanda ba za mu iya kawo dama tun farko mun ce ishara matashiya ce ba dai kabiya guda hudu ta rage guda ɗaya Allah ta'ala ka taimake mu ya kasance farkon wannan shekara ta zama wani farkon wani sabon yankuri da gani an yi wa addinin Allah abin da ya dace shi الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن خير الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الأحبة في الله خامس هذه القضايا فاتحة شهور العام شهر الله المحرم إنه من أعظم شهور الله جل وعلا مكانته عظيمة وهرمته قديمة هو رأس العام ومن أشهر الله الهرم فيه نصر الله موسى وقومه على فرعون وقومه وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل أيام هذه الشهر يا عباد الله يوم عاشوراء ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم ما هذا اليوم الذي تصومونه قالوا هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى قومه وقومه وأدرك فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال أتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله الله أكبر يا له من فضل عظيم وقد عظم صلى الله عليه وسلم على أن يصوم قبله يوما مخالفة لأهل الكتاب وعليه فينبغي للمسلمين أن يصوموا ذلك اليوم ابتداء بأنبياء الله وطلبا لثواب الله وأن يصوموا يوما قبله أو يوما بعده مخالفة لليهود وعملا بما استقرت عليه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم عمل قليل وأجر كبير وكثير إن ذلك أيها الإخوة لمن فضل الله عز وجل إن صيام ذلك اليوم لهو شكر لله سبحانه على نعمه وهو أيضا استفتاح للعام بعمل من أفضل من أفضل, أفضل الأعمال الصالحة التي يرجى فيها ثواب الله تبارك وتعالى فأين المشمرون؟ أتكيفي أرسل أبن بإجابات أنا bayan godiya ga Allah da roƙon Allah ya duba tsira da amincewa manzon Allah da sahabbansa da mabiyansa mu ji tsoron Allah ta wa ta'ala mu sani fiyayyen magana littafin Allah fiyayyar tarbiyya tarbiyyar annabi Muhammad sallallahu sharorin al'amura wanda aka kirkire su don duk abin da aka kirkira kasa na duk wani kasa ko wuta su mai kasa ɗan uwa khamisun hadhihi al na biyar wa'annan matsaloli ta na shuhuril am mafarin watannin shekaru mafarin ainihin farkon watannin shekara shi ne watan Allah wanda ake ce masa al-muharram da muna cikin fatsaya gare shi nahu wannan wata min a abin shuhurin lahu ba daga cikin mafi girman watannin Allah matsayinsa mai girma ne alfarmasa da ɗaya shi shine babban watannin shekara yana daga cikin watanni hudu masu alfarma ainihin ashirin ƙarar wanda ke akwai uku a jere ɗaya a ware wancan na waren shi da rajab uku da suka jere shi ne wannan zulƙada da hijja sai al-muharram to wannan wata wanda an hada ta faɗa a cikin sa فيه نصر الله موسى فوانا وطني الله تعالى تيمكي نبي موسى بشي دي جماعة كان فرعون دا موتا دين فرعون إمام مسلم يروي كان بيشي شكين لتبتين دم تبتين لتبتين بدأ أبو هريرة الله يبقى أبو هريرة ورجاء هنا سيرا نبي يأخذ مصر أفضل الصيام في يوم أذني بعد رمضان شهر الله المحرم in dai ka tuba ramadana to wannan wata yana daga cikin watannin da ya kamata mutum ya yawaita azumi ballantana mu da muke ganin makalbiya ta da su ba a ce komai ba a wannan ne watan wata ne wanda za mu tsantsanci abubuwa na alheri da yawa wa afdalu ayyami hadhihi shahr fi yukanu kuma wannan watan bayan Allah ranan Ashura goma gare shi wannan asura rana ne da ake bautar Allah ba rana ne da za a samu baƙaƙen kaya ba a tafi aita ba zaman makoki aita kaza annabi yana ba yin wannan zabban makoki ba rana ne da za ta to za a cika ciki a musulunci ko da babu komai haka kawai ka cika cikin haram ne kulu wa sharabu wala tashrabu wa qaqati na'am in haƙoƙin na kai shi suna nan zai taɓa zata yanzu zai nuna goma ke goma nan saboda haka nan da akwai bidiyoyi da aka yi wanda kowace bidiyo da ta kwantar da ya mata littafi a yi mata wazi musamman ma babu lokaci ba ma gurgudu dai ba a zaman makoki wannan ba a zanga-zanga ba na maganin da kuna ta nesa kafafin watsa labarai mutum ta kwan kwaɗa jikinsa ya yi yanka jikinsa da wuka kamar yana addini wannan ba addini ne ba ba addini ina addini ne to ba wanda annabi muhammadu ya zo da shi ne ba a musulunci ba ganin ka azabtar da ka ɗauki ka tsaron ka jikinka akan wai cewar ka ba iya wai ladan ka iya jinin da ka zuba babu wannan sannan kuma babu wa'ansu su kuma masu murna shi ma tana da wani ma'ana ce a cika take abin da aka yi a ranar kai a azumi haka annabi muhammadu take azumi ake ya zo cikin musulmi Allah ya buhari ma da musulmi sai yana yi daga ɗan abbas Allah ya daɗa masa da cewa annabi ya zo madina ya same su suna ya sami yahudawa na azumi a ranar asura sun da menene annabi duka yana bi ko wanda ake cike ne ake cike tun da abokan zama ne sabu ta ah, ko wanda kila an ba shi abin ce shi ba zai ba yana azumi shi wani irin azumi yake yake haka ma wa kullu yawmin ladhi tusumunahu qalu min hadha yawmun adin ai an kafin wannan wani babban wani ne shi ne wunin da Allah ta'ala ya kora da annabi Musa da jama'arsa a wannan wuni ne Allah ya halaka makiyansa makiyan annabi Musa don haka nan shi karan kansa labari ya tabbata ya azumin rangunan to don haka mu muna yin wannan azumin ainihin koyi da annabi musa sai annabi muhammadu zai ce na hannu a hakkowa ƙola bin musa nan ko an mun fi kusa da annabi musa wannan na ke ce muku bambancin musulunci da bambancin wa'ancan sun zo sun samu muna hukurin juma'a kuma lokacin da aka marka ai mana shugabanni za ka kawo da gudun jimma su an je guna na ne an je aiki aiki lahadi kuma cikakkiya wanda ya dace da yan majalisun majalisunmu mu da muke da sunan musulunci su yi rubuce rubuce a ne tsaye ba magana ce ta gaggawa ba gaba in ta zo ainihin ya kamata ko wani za a tura ya kamata a tura masu kwakwalwa wanda yana kallon take kowa inda za su yi rubuce-rubuce sai ba ne annabi muhammadu ya fi ko dukkan waɗannan kyautatawa in ji ya tabbata suna ana yin suna inda addinin allah ya zai wuce ta bayan shi ne magwace to tun da kuna azumi na hana azumi ne don haka nan an hana muku azumi a rana. sai cewa mun fi ku dangantaka da annabi musa jama'a kowa ya ɗauki azumi ka duba wannan karanci saboda haka nan yi bayan kira jama'a sai sai jama'a ya sanar da sanarwa kuma ya ɗauki azumi muna taya annabi Musa murna kuma zai mu samu lada sannan kuma Allah ya tabbatar da ita sannan kuma ainihin rana ce da aka yi kaza annabi Musa bai canza ba kuma ku duba yanzu a zuwa samu Buhari wanda ba san mun sun samu da addini mu so zama da shugabanci so zama da mulki so zama da dukkan komai juma'a ce ba komai da aka ba da dalilai to ko da zama kuma a farkon da ranar addini yau ba a san ba ta ba ba an zo rutu tawa yau tawa yau amma da misali juma ce ka samu ka zo ka tattara ƴaƴanka ka tattara matanka ka gyara na gyarawa ku ɗunguma ku zo masallaci ku zo ku sallah a nutsi ba sallah sharp sharp ba kana sallah kana sallah rumfa ka har an yanzu rumfa na ba ko rumfa na yanka ya mata juma ko wani masu rumfa ba da mu haɗu da mai juma'a shi kenan wannan ma mu ta zama juma'a gaba ɗaya ranar ta kure muna kallon muna kuɗin wannan shekaru duk an ce makarar juma'a tun daga sha ɗaya za ka ga da a gida ya tattara ya abin nan ba a kwanne ko bai da zai fita juma'a kai ma sha'a kake shi bi shi tsofaffin su zama min masallaci ga gama abin sha'awa sha kai ba sha biyu duk an cika masallaci da wata da mu kuma sun san ba a sallah sai karfe nawa sai biyu ba wai sun zo da suna sani suke tafiya saboda sun san zama masallaci kai ibada ran nan zama ne da ake neman kusanta zuwa ga Allah da shi ta wannan haka za ka same su a zaune kafin a ce maka dukiya kan titi ya cika ko ina ya cika ko ana zuwa ne dole ko ba liman zai iya yi shaf ɗin ba zai bada ainihin abin da zai bada a bada ma'ana ko wani ji amma za ka faɗa sallar juma'a gila da shi mutum ɗari biyu ko ɗari uku ko ɗari hudu kuma kafin a gina za ka haka za su kai dubu a kullum ya kamata al'adar mu kanta ta karanta da mu ba ta saba da musulunci da musulunci na zalla ki kuma mu kalli duk wani ne tsoho in eh, ga tsohon kun na isa ba su ɗaya eh, bayan ka samari hmm? da aka ce maka juma juma'a to babu wani aiki ko ba za a je kasuwa ko zuwa je a har haka zai hana ma a je ko gona za a je ba wanda zai zama masa ba sun taron kuma ya je wace yi ko kuma da tsawo ba ba nan dole ne ko wanda musifar ta kama shi kaɗai dole a yi za a karanta tsaya gida amma duk an tsangwama an tafi jin ba ne ko yanzu ga yadda abin kawai wani abu ne da wanda ya kamata da yi musulunci kan gaji ne sai an taru ya kamata duk wanda ke da baiwar kwakwalwar magana ya kamata yi magana a inda za ka yi magana ɗin tun da akwai ko kana da magana ba kai saka yi gaba in ka faɗe ce na can ka ba kai ka faɗa ta ba kuma ba haka take ba amma in ka kunna wanda ya cancanta ya faɗi in ya faɗi ba da sai da dinga to to ai bai kamata ka faɗi yanzu ba to ai ba kamar ka bai kamata ya faɗi ba to ai to ai to ai to ai sai da da haka amma kai da kai wannan magana ba kai magana ɗan shi na ujuwa da mumujiya. alhamdulillah bayan Allah ya tunde abubuwa a hankali a hankali ne za ka daɗe abu tunani da zo maka ba to amma ya kamata tunani ya zo wa al'umma masu kwakwalwa masu fasaha irin na duniya ya kamata ana ɗaukar waɗannan abubuwa tun da an mana irin wata azamar darewa ni zan da ita jini ne so da kana wannan rana ashura rana ne da abun nan fa qala ta ummi ki da suna an tambayi annabi kada da ke can gangaba ta amara da shi yaran rage ko na yi shi da kara saboda kanan a musulmi ya ruwato da daga kasa ba yana cewa annabi na ce an tambayi annabi game da abinin asura kuma ya ake samu wani da wannan magana in annabi ya faɗi tabbas daga Allah ne yawan tukwa da hawa kuma ya ake samu in ana iya sani yace ai ina farin azumi ba a ta su da ne ina ina ni ina azumi nan ina farin Allah zai ne ina fata Allah ne Allah zai maka fi kaffira salat allati qablaha ayati masa shekarar da ta wuce yau muna nawa ya ga wata idan Allah ya taimake mu mutum ya samu yawancin azumi na goma ga ashura kenan ko goma ga muharram wancan shekara da ta gabata za a yafe masa shi dukkan wani gudu da mutum ya taho da shi an riga an rufe amma za a koma baya a sake a fayil ɗinsa a rusa a goge duka zunuba hin zunuban da suka gudana suka gudana waɗanda ake gogewa to baka kamar kakuwa ɗan ƙaramin aiki da wannan lada shi ne shi Allahu akbar ya nabi min fadlin azimi ya wannan gaza mutum na fama yana ta tunanin laifuka fa suna ba laifukan da suna ba a kyale mutum ba da ba zorin bincike ne sai a yi وقد عزم صلى الله عليه وسلم ma أن يصوم yau يوما ne بيا ما نقول to a ƙarshe doka ta zo a sassaɓa ba a rushe ba saɓawa aka yi ga aikin ainihin yahudawa sai an ya umarni shi in Allah ya kai mu baɗi na yi umarni na yi azumin tara na zama ala an yi suma yau yawman na azumin ɗa kafin mu kala fatan da alin kitabi a samu saɓani da su ranar tana nan amma mun ƙara mu wa alayhi sayan baje akan wannan kenan sai ya kasance ya kamata lil muslimina an yasumu musulmai su azumin dalikal yau wannan wuni wannan wani na goma muharram din iktida'an bi anbiya'illahi tunda annabi Musa ya yi shi ko fa ku hudahu ko tabihu da shi ne su kai ma kai koyi wa talaban li sawabillahi don neman Allah ba da wannan ba ba sai Allah kan karwa mutum yayi azumi da wannan niyya na kwafa Allah in ya karba Allah ka yafe ni abin da ya gabata na wancan shekarar da an yaso mu yau man kabulahu sai kuma azumi kafin sa ko yau man badahu in baka samu yin kafi ba sai kai baya مخالفة لليهود وعملا بما استقر sun سنة المصطفى kirazin ni wanda zai tambayan tara cara cara tara ku tara ce ana yin ta ga wata dan aiki ne dan kankani rana da jagoban na da mai yawa jiman ya, eh, eh, ga suna inna zalika ayyaya eh, lamin fadlillahi wannan daga cikin kyautar Allah wa inna siyama zalika yau azumin wannan wani lahu shukrun lillahi godiya ne ga Allah ala ni'amihi wa huwa aidan istiftahu lil am mutum ya bude da wannan ibada da wannan shekara bi amalin min afdalil a'mali salihati allati yurja fiha fadlullahi tabaraka wa ta'ala wanda ake fara za a samu babban lada Allah ka bamu ka bamu iko ne kuma ka bamu ladan in ka karba fa'ilal mushammiruna ina ma ku gasa اللهم اجعل أعوامنا القادمة أعوام خير وبركة ونصر للإسلام والمسلمين في كل مكان واجعلها لأعداء الإسلام والمسلمين ذلا وهوانا وخذلانا اللهم إنا نسألك أن تجعل من عامنا القادم الجديد عام يقظة وصلاه ونقطة تحول فتش وفتش لصفحة جديدة وصلاح لأهوال المسلمين في كل مكان وعام هزيمة شاهقة لأعداء الله ورسوله والمؤمنين اللهم أصلح أهوالنا وأهوال المسلمين في كل زمان ومكان برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين ويا لطيف ويا ودود اللهم أصلح ذات بيننا واللهم أصلح ذات بين المسلمين وخذ بنواصيهم إلى الطاعة والأنفة والتمسك بكتابك وسنة نبيك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واليهود وأشياعهم والاستعمار والمستعمرين والتبشير والمبشرين والاستشراق والمستشرقين يا قوي يا عزيز بكل قوتك نستهيل ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله